ce wanne zana zafa na ɗauki zama na bar wata kankanin abin da nake kallo magana ta zahirin gaskiya dukkanin mutum wanda yake yana da imani a cikin zuciyarsa in har ya kalli irin rayuwar da yarinya nan ta tsinci kanta to dole ya tausaya mata baka san wani abu ba ni kaina da nake yawan challenge ɗinka akan wannan abin gabaki ɗaya yanzu na daina challenge ɗinka kwata-kwata na gano cewa abin da kake gabaki ɗaya abin da kake jihadi kake tabbas magana ka gaskiya ce Alhamdulillah abokina na gode da ka fahimci. Fata na kuma shine Ubangiji Allah ya baka nasara da sa'a da kuma ladan abin da ka aikata. Na ji daɗi ƙwarai da ka fahimci ni. Amma wani abu da yake ta mun kai kawo a zuciyata. Ni na tabbata babu yadda za a yi badiya ta yadda cikin daɗin rai ta koma gaban mahaifanta. na yana tashi idan na kalli girman alkawarin da ne wa mahaifiyarta. kullum sai in rinka zargin kaina ina ganin wani nauyi ne a kaina wanda in har ban sauke shi ba ba zan iya gafartawa kaina ba da allah abokina ka bani shawara wace hanya kake ganin zan ba umai da yarinyar nan gidansu ko ta wani hali shawara to shawara guda ɗaya ce in dai shawara za a yi na amai da ita gida ki haƙuri badiya na yi miki alƙawari, insha Allah duk wani abu da na san zai sa ki damuwa ko ɓacin rai zan yi ƙoƙarin kiyaye shi roƙon da nake yi dai da fatan da nake a gare ki shine kar laifi na ya sa ki janye alfarmar waɗannan 'yan mintunan da kika yi baka da matsala dama ni ma matuƙar zaka bi iya abubuwan da na gaya maka ai ma ina tunanin ba za ka samu matsala daga gare ni ba saboda ni ma rayuwanka na burge ni saboda rayuwa ce mai cike da gaskiya ga kamala hmm, gaskiya rayuwanka ni ma na burge ni ma zan so in kasance ɗaya daga cikin masu irin wannan rayuwa alhamdulillah haka ake so a yi duk ɗan adam a lokacin da yake aikata wani abu na daidai na rashin daidai ya rinka kallon abu mai kyau daga wani yana sha'awa hakan insha Allah zai iya rinjayar da zuciyarsa wata ran shi ma ya sauka daga layi mara kyau zuwa hanya madaidaiciya muna ta surutu na san makogaro ya gaji bari dan samu mana dan drinks haka a dan jika makoshi ko eh to gaskiya kam yana da kyau hakan ma Allah sarki wannan bawan Allah to san me Allah ya ɓoye akai yake mun wannan abin ba ko in shanye shi gaba ɗaya? ba abin da ya haɗa ni da ire-iren waɗannan murara. Kullum daga makaranta sai makaranta. Ana gaban ɗalibai ana ta fama. Gaskiya haka. To, wannan rayuwar nama da daɗi. Sai dai wani ɓangaren kawai. Ina ga yanayin ranar na wala na fara jin kaina yana ɗan canzawa. Zuma da maɗaci ga zuma ga maɗaci Zuma da maɗaci zuma da maɗaci yaro mun gode Allah maka albarka amin amin Allah raba ka da mahaifanka lafiya amin baba idan kuma su mutu ba Allah raba ku lafiya in sun mutu kuma Allah ka jigan su wallahi yaro ka cika alƙawari ka cika dan hana Allah ya saka maka da alheri ki haƙuri baba ki daina kuka ita rayuwa dama haka take kowane ɗan adam akwai irin ƙaddarar da Allah yake kaddara masa wani ya sha zuma wani ya sha maɗaci ku kalata ku ƙaddarar kenan sai ku karɓa ku miƙa lamarinku ga Allah sannan ina roƙonku da Allah ku ci gaba da mata addu'a domin addu'ar iyaye a gun 'ya'yansu karɓaɓɓiya ce fata na dai Allah Ubangiji ya shirya ta ya dawo muku da ita kusa da ku ina ganin saboda ina da nisa ni zan koma. Mun gode. Allah kiyaye, Allah kai ka lafiya, a kai da iyayen. Wannan baccin ya ishe ni. Tuntuni yarinyar nan take bacci ta ki farkawa. Gaskiya bari malam ya zo a kai ta asibiti. Gaskiya. Asibiti za a kai ta. Malam! Malam! Na'am, na'am! Zo malam Badiya ta farka. Badiya, Badiya. Allah mun gode maka. Allah mun gode maka. Sannu Badiya. alhamdulillah Masya ah. Allah Masya Allah alhamdulillah Allah Allah mun gode maka wato gaskiya abokina banda wannan shawarar taka ban san yadda za a yi cika wannan alƙawari don ni na yi imani yarinyar nan tana cikin hankalinta ne biyar da za a yi ta yadda in kai ta gaban iyaye shi yasa ma fa ina zuwa na gaggauta a gaggauta ne na baro garin kar ma ta farka ta gani <laughs> wata ka abin da na fahimta guda daya su baka baki dai yan barikin nan daga gansu kwata-kwata ba sa buƙatar abin da zai danganta su da gida kwata-kwata ba su da buƙatar abin da zai danganta su da gida kai kuma abin da nake so ka fahimta guda ɗaya shine kai da tunda ka riga ka yi wannan ko a gurin Allah ka fita ka isar da sako tunda ka mai da ita gida ka fahimta saboda tun a wancan lokacin a iya tunanin da nai wannan hanyar ita kaɗai ce ma fita. duk da dai kasance kuma na san ba lalle ta zauna ba amma kai ka ko a gurin Allah ka fita shi ne ya kuma na ga lokaci ɗaya kana muna magana kana cikin murna kuma ka koma cikin wani ne daban lafiya wato musubahu yanzu nan tunani ya dawo min cewa haƙiƙa wajen ƙoƙarin cika wannan alƙawarin da ne da nake yi na kuma tafka wani babban kuskure. Kuskure kuma? Ban gane ba ya. Wato a 'yan kwanakin nan yanayin yadda muke magana da badiya na fuskanci yanayin ta ya fara canzawa don har ta fara sha'awar irin salon rayuwa irin tawa. Da bakinta tana faɗa yadda ta ga rayuwa ta cikin aminci babu wani firgici ko tashin hankali abin yana ba ta sha'awa kaga akwai yiwuwar zuwa gaba za a iya samun shari'a a tare da ita to kuma a yanzu sai nake ganin ta kama ni da laifin wannan abin da ne mata ya zama kamar ha'inci na ha'ince ta ba tana cikin hayyacinta ba na kai ta gaban iyayenta anya wannan laifin bai fi na bayan muni ba to amma kuma abin da nake so ka fahimta cewa eh magana ka tana kan layi amma ubangiji subhanahu wata'ala ne ba hukunci ne daidai da irin abin da ya aikata saboda shi Allah manufarka yake kalla a aiki ba wai wani abu daban ba domin kaga an ce shi ubangiji ai la yanzur ila suwarukum ko ba ka walakin inna ma yanzur ila Shi shine abin da Allah yake Badiya Badiya wani irin kaya ne ki bashi ai alhaji zai siya miki kaya ko kayan nawa kike so alhaji zai siya miki wannan wani irin kaya ne abin da ba kya so ma alhaji so miki ki ballanta tana abin da kike so ki hakuri ni garin nan ne wallahi ba na son ki koma badiya ha ba badiya ki hakuri kin ji mama kayana na ba kayana kayana masu tsada kin san san da nake mawa kayan can kuwa kayana masu kyau masu tsada in bari in tafi in basu kawai a can ba zan koma in dauko ba wani irin kaya ne ne Kaya ne masu fada. To kaya ne masu tsada, kaya ne masu tsada badiya. Idan tun da kin yarda da Alhaji kin amince zaki aure shi, kin tabbatar duk abin da kike so zai siya. Zai siya miki wanda yafi wancan ma. Zan dawo. Kawai ɗauko kaya na zan yi fa in dawo. Kamata ai sai a bari in ɗebo kaya na tun ina son su. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Yanar kun yi ciko ciko. Wani ya ce ta dage wai sai ta koma garin nan ta je ta ɗebo kayanta. nayi nayi nayi da yarinya nan wallahi kaga tun ɗazu muke tsaye fa ke badiya me za ki je ki a can garin dan kin bar kayan ki a can za ki ce wa dole sai kin koma ki bar wannan kayan mutumin da yake tafiya kasashe kasashe na turai ba ina baya zuwa kuma duk abin da yake bukata a duniyar nan alai zai iya kawo miki shi kuma zai iya sai miki shi mutumin arziki mutumin ma da ya zamanto cewa ya so ce yana so ma da tintin makin yaddan baki gudu ba da tuni ma ya rushe gidan nan ya mana ginin zamani har mota da maka zai kai mu sannan kuma ki zo ki ce wai za ki abu duk da kin sako kin ce kin amince kin yadda shikenan ni ma abin da yace kenan kuma tun da dai ta riga ta amince ni kawai a je a ga Alhaji ma ni ko yau ne ko gobe ne ma a daura auren gaskiya an gama yanzu zuwa zan yi in je in iske Alhaji kawai kawai ba in ce ta amince kawai dai ka je ka gaya masa ni da abin da za a yi ma gobe a daura auren shikenan zo mu shiga Allah ya kai shikenan bari in je in gaya mai yarinyar nan da ya fi badiya badiya la ilaha illallah muhammadu rasulullahi ta koma la ila mala ma ashe ma ya fita bari in je mun halin. malam. so da wata magana ce nake so to mana Allah sa alheri ce amma kuma na jin a'a ni na fasan za a yi magana a yi ta to maganganun dai guda biyu ne amma yanzu bari miki guda ɗaya su ina jin kamala to ita magana da nake so mu yi shine ina tunanin ya kamata a ce a gidan nan mu dasa makaranta ta matan aure gaskiya da ku an samu ci gaba

To bari ka jin gaya maka. Wallahi sai na yi maganin ka ni badiya. Ka ji ma na gaya maka. Don haka na nemi gidan iyayenka. Domin na zo mu gana da su. Na san baka musu bayani a kaina. Ni wace ce ba ko? Amma ka sha kurminka. Daga yau za su san wace ni za su san kuma da zamana. Badiya, nesa kike kokarin tozarta ni a gaban iyayena. An tozarta kaɗin, ko kuma in ce na tozarta kaɗin. lokacin da ka je ka tozarta na gaban nawa iyayen me na ce maka shi yasa ni ma na bibiyo na zo na tozarta ka kuma yanzu ma wallahi zan daga ma kafa ne saboda su ku yi haƙuri surukaina haihuwa ce ta ja mu ka san inda muke haɗu don haka ka zo ka same na a wurin so ake wata an yi biki lafiya kalau an kuma watsi lafiya ne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 ki riga kin aure ba na son in zo in jefa yarinyar nan a cikin halin da ake. saka ta a cikin rayuwar da ba ita take so ba yanzu ki ga maganar da nake gani Za ki ga abubuwan da nake faɗe a kanki ita fa'izan nan ita kaɗai ce yarinya ayya yaba kyauta ta ce a wurin so ake wata ba a mai da hannun kyauta baya idan na je ne kuɗi na dawo gari sai kika auren ki aure bai faɗa min zai ƙara aure ba ban sun waye aure wacce za ta kula min da yata ba ta ba mama wace